bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da goma ga watan Disamba na shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu, kuma kamar kuna lokaci muna tare da shi malamin namu al Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli OON babban malami a tsangarar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar garo da Kinan Kano wanda ke bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri ni kuma sunana ana sai da Hassan wanda nake kasancewa tare da kowa a cikin shirin sai ku biyo kan bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wato a rayuwar dan adam babu abin da ya fi tsada kamar irin lokacinsa da Allah subhanahu wata'ala ya ara masa a wannan duniya duk mutum wanda yake da mai duk wani mutum mai hankali mai tunani mai hangen nesa zai so a ce bai yi wasa da wannan lokaci da Allah ya ba shi ba bai yi sakaci daga hala wajen amfani da lokacinsa cikin abin da zai samun masa yardar Allah cikin abin da zai kusanta da shi da ubangijinsa ba wajibi ne ga dukkan wani mutum mumini musulmi ya yi ƙoƙarin ya ga cewa ya ribaci lokacinsa wajen tuna manufar da Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi saboda ita a cikin dukkan al'amuransa a cikin dukkan kujiba-kujibarsa ta yau da gobe a cikin dukkan irin yanayin da ya samu kansa a ciki a wannan rayuwa ya samu kansa a cikin harkar shugabanci ne ko ya samu kansa a cikin harkar kasuwanci ko ya samu kansa a cikin harkar neman ilimi ko karantar da ilimi kowane irin harka mutum ya samu kansa a ciki to kada ya yarda wannan harkar ta ɗauki hankalinsa ta shagaltar da shi ya zamanta ya zamo ya manta me yasa Allah subhanahu wataala ya yi shi ya ara masa wannan lokaci Allah ce huwa allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya halicce ku ya halicci shine wanda ya halicci rayuwa da mutuwa wa ya halicci mutuwa da rayuwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan ya jarrabe ku wane ne yafi kyakkyawan aiki wane ne yafi zai fi kyautata aikinsa Allah ce inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala mun sanya dukkan abin da yake bayan ƙasa ya zamo ado gare ta don mu jarrabe su wane ne zai fi kyautata aikinsa na haka rayuwa da allah subhanahu wa ta'ala ya ara maka nan duniya da abin da zai biyo bayan ta na mutuwa ubangiji duk ya yi wannan ne don ya zanto jarrabawa ce yi ƙoƙari ka ci wannan jarrabawa yi ƙoƙari ka ci wannan jarrabawa kada ka yarda soye-soyen zuciyarka ko soye-soyen zukatan wasu ma ba naka ba su ɗauke ma hankali su shagaltar da kai har ka manta manufar da sa Allah subhanahu wataala ya kawo ka a wannan duniya Allah yana gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam cewa wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Allah yake gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama kuma maganar ce da ake yin ta ga kowa da kowa ka fara da manzo sallallahu alaihi wasallama da ya zamo maka izina Allah ce da shi wasbir nafsaka ka haƙurƙurtar da kanka ma'al ladina yad'una rabbahum tare da waɗannan mutanen da suke bauta wa ubangijinsu bil ghadati wal ashi safa da yamma yuriduna wajha suna nufin fuskar ubangiji wannan suna nufin samun yardar ubangiji su cewa la ta a wala ka an anhum kada idanuwanka su kyalke su ketare su zuwa ga wani abu na daga kawace kawacen duniya wala an hun turi da zunatal hayatid duniya kana nufin kyale na rayuwar duniya Allah ce wala tuta iman a na kalbahu ce da shi kada ka yi biyayya ga wanda muka gafalartar da zuciyarsa muka rafkanar da zuciyarsa an zikiri na, ya manta da ambatanmu ya daina tuna mu wata ba a hawahu ya bi son zuciyarsa alace wa kana amruhu furuta al'amarinsa duk ya zama to a sakwarkwace a lalace wani aya tana nuna cewa dukkan wani mumini wanda yake tare da manzo sallallahu alaihi wasallam cikin wannan addini ta wajibi ne ya yi taka tsantsan cikin rayuwarsa kada ya yarda ya miƙa rayuwarsa a inda za a sa shi ya manta da Allah ya manta da tuna Allah subhanahu wata'ala ya zauna tare da waɗanda koyaushe za su tuna masa Allah za su faɗakar da shi akan abin da ya manta tuna masa abin da ya manta sanar da shi abin da bai sani ba zama da su ya zanto koyaushe yana tuna masa ranar gobe kiyama da tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala sannan kada ya yarda ya miƙa tafiyarsa ko ya mika akalarsa ga waɗanda Allah subhanahu wataala ya jarrabe su da rabkanar zukata suka zanto ba sa tuna lahira ba sa tuna zamansu da wato gamuwarsu da Allah subhanahu wataala ba sa tuna tsayuwa gaba gare shi saboda ka gafala ta riga ta mai ko ina a cikin rayuwarsu ta mamaye musu zuciya Allah ce duka al'amuransu suka zanto a sakwarkwace a lalace wannan aya tana ƙara nuna maka cewa duk sanda za ka manta da manufar da ta sa Allah ya yi wuka a duniya duk sanda za ka shagala karamkana ka su kwana cikin wasu abubuwa daban wanda ba shi ne babban manufar da Allah ya yi ka ba ka manta da abin da Allah subhanahu wataala ya halicce ka saboda shi to babu wani al'amarin ka kuma da zai zamo a cikin tsari babu wani abu ka da zai zamo cikin nasara al'amuran ko me ka shiga ciki to karshe zai lalace ba za ka ribace shi ba domin ka zamo cikin ahlul gafla shine wala tuta'iman aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa sanda zuciya ta manta da tuna Allah ya zanto an koma gabin son zuciya to al'amarin mutum kuma ya lalace kenan shi yasa Allah ce wa kana amruhu furuta saboda ka dan adam ba zai zama cikakken dan adam ba sai yayi amfani da dukkan wata damammaki da Allah ya bashi Allah ya bashi hankali da ya yi tunani da shi ya bashi gaɓoɓinsa don ya sarrafa su cikin abin da zai amfana ya amfanar abin da zai zama masa mai amfani nan gaba in ko ba haka ba to zai zanto galar rayuwar dabba ma da tashi duk mutumin da hankalinsa bai amfani shi ba gaɓoɓin da Allah ya bashi wanda za su yi masa amfani da za yi sarrafa su don su zanto masu amfani gare shi da sauran jinsinsa in ya zanto bai yi tunani ba bai yi amfani da gaɓoɓinsa inda ya dace ba babu shakka wannan rayuwarsa ta duniya a lalace take domin rayuwar dabba ma sai ta fita shi kyau sannan kuma in yaje lahira ya gamu da fushin Allah Allah na cewa laqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Allah haƙiƙa mun halitta wa jahannama da dama daga cikin aljanu da mutane wato mun halicci aljanu da mutane da dama saboda jahannama Allah ya sifanta waɗannan aljanu da mutane da zai cika jahannama da da su Allah ce lahum laif ƙaho na biya suna da zukata amma ba su fahimtar komai da su wato Allah ya ba su hankali amma hankalinsu bai amfani su ba ba sa tunani da hankalinsu ba sa hangen nesa ba sa yin abin da ya dace a rayuwarsu walahum a'yunun la yubsiruna biha ga su da idanu kwala-kwala amma ba sa gani da su ma'ana babu ce da za a nuna musu gaskiya su ganta su gane ta gaskiya ce su bita in sun ga gaskiyar ma ba su dauke ta a gaskiya ba ƙarya kuma za su kalle ta a matsayin gaskiya da ce a azanun layis mauna biya. ga su da kunnuwa fala-fala amma ba sa jin komai na gaskiya da su idanunsu ba sa gano musu gaskiya kunnuwansu ba sa jiyo musu gaskiya Allah ce ula'ika kal an'am to waɗanda fa kamar dabbobi suke Allah ce bal a'a hum adal sun mafi dabbobi bacewa domin dabba ya damar da Allah subhanahu wata'ala ya bata da ikon da Allah ya bata tana amfana da wannan dabba idan ta ga abin da zai cuce ta guduwa take ba ta tunkararsa matukar ta fahimci abin da cutar ta zai yi babu ta da za a yi barewa ta ga zaki ko kura ta tsaya za ta fita a guje sauraka ko dabba ta san abin da zai cuce ta Allah ya sa mata wannan fitira ɗin halittar a tare da ita sannan tana neman abin da ta san zai amfane ta tana nufin abin da ta san shi ne mai mata amfani da haka abin da bata riska ba to dama Allah bai bata hankali da ta fuski wannan ba ba haka iya damar da Allah ya bata tana amfani da ita ba kai dan adam Allah ya ka tilin daman baki. amma gaba ɗaya ka kasa amfani da su a inda zai amfanar da kai ka shiga amfani da su cikin abin da zai zama maka nadama zai zama maka bala'i nan gaba shi yasa Allah ya ce balhum azal a a su waɗannan mutanen ma sun fi dabbobin bacewa Allah ya sake bayyana hakikanin abin da yasa suka zama haka a ce ula'ika humul ghafilun ce waɗannan fa su ne rabkanannu gafalallu wanda ba su san ma me suke yi ba tafiya suke cikin ɗimuwa a kiɗime suke abinda duk ya kamata a ce sun gano shi ba shi suke ganowa ba abinda ya kamata hanyar da ya kamata su bi ba ita suke bi ba matakan da ya kamata su ɗauka ba su suke ɗauka ba cikin rafkana da gafala suke rayuwa ce ula'ika humul gafilun da ka tuna ubangiji da tuna manufar rayuwarka da tuna kai wane ne a matsayinka na mutum da ba komai ba cikin manya-manyan da halitta da Allah ya yi a wajen ƙarfi a wajen girma amma Allah subhanahu wataala ya baka tilin basira ya karrama ka ya ɗaukaka ka wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah ya maka irin wannan karama irin wannan darashtawa irin wannan karramawa mutuntawa amma duk baka ga wannan ba ka manta da shi ka manta da dokokinsa ka manta da karantarwar annabawansa Ka kamanta da wa'azin masu wa'azi ka shiga ɗirkaniya a rayuwarka ka shiga yin abin da ranka yake so ba abin da zai fitar da kai daga wannan sai komawa ga Allah da tuna ubangiji ko yaushe Allah ce wazkur nafsaka fi wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-jahri min al-qawli bil wal asal wala takun min al-ghafilin Allah ce ka ambace ubangijinka a ranka fi ka tadarruan kana mai kaskantar da kai kana mai wato kana mai tsoron ubangiji wa dunal jahri min ba tare da kana bayyana maganar ka ba ko ambatan ubangijinka da murya maɗaukakiya ba Allah ce bil gudu wal asal safe da yamma wala ta kun minar gafili kakka zamo daga cikin gafalar kakka zamo cikin waɗanda suke rabkanannu da Allah subhanahu wata'ala ya ba su ji da gani ya ba su hankali amma suka yi watsi da su ba su amfani da su da yawa daga cikin mutane irin wannan jinsin ne da Allah subhanahu wata'ala ya musu dukkan baiwar da ya kamata ya musu amma kuma baiwar tasu ba ta amfane su ga komai ba sun gama tafiyar da rayuwarsu cikin barna sun gama tafiyar da rayuwarsu cikin gafala da miƙa ragamar tafiyarsu ga shaidanu su suke musu jagoranci su suke musu ingiza mai kan turuwa daula ka babu abin da ya dace da kai dan adam illa ka rika tuna cewa wannan lokaci da allah ya ara maka dan kaɗan ne duk yadda kake ganinsa da tsawo kaɗan ne a gurin allah ko shekara nawa kai a bayan ƙasa ta rana sunanka marigayi ko shekararka nawa za ka yi a bayan ƙasa sunanka kenan daga ƙarshe yadda wasu suka zo suka tafi ba su dawo ba haka kai ma ka kama hanyar da suka kama za ka tafi kuma ka dawo ba guzurin da ka rike a cikin wannan tafiya shine can in ka je wato zango na ƙarshe da shi za ka ci ka sha da shi za ka amfana in ka riƙa guzuri mai kyau ka samu kyakkyawar rayuwa a can ga ƙarshe in ka tafi da mummunan guzuri to shi kenan ka yi wa kanka da ce wata zawwado ku yi guzuri inna khairar zadi takwa amma mafi alkhairin guzuri shine kiyaye dokar Allah ce shi zikirin da ya fi kowanne fafutukar da kake yi a nan yi ta don ka samu kyakkyawar haɗuwa da Allah ya yi wahal ka innaka hun ila rabbika kadhan fa mulaqi ta innal mauta min hufa minhu fa innahu ku. ce mutuwar da kuke gujewa tana nan sai ta haɗu da ku ka gama gudunka ƙarshe ku yi kicibis da ita a gabanka Saura ka mutum ya san da wannan ألا ينأتي وأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يا ينزكن يردكن زعبنا والدنيا كانت لاهرة إن شاء الله يتيزكن زعبنا والدنيا كنت تلاهرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل منين إذا جن داد الدنيا إن أكو كتن تاتر للاهرة سيدان كلام متاء قليل الله كي كرن متاء قليل ɗan jin daɗi ne kankani duk jin daɗin da za ka yi baka yi wanda fir'auna ya yi ba kuma ƙarshe ya zama tarihi ya zama labari ya zama yanzu yana can annaru ya uraduna alaiha guduwan washiya yana can wuta ce ake buduro musu da ita ba dare ba rana wa yau mata ko sa'a adkhilu ala fir'auna ashaddal azab ranar da alkiyama kuma za ta tsaya a ce da mala'iku ku shigar da fir'auna da jama'arsa cikin azaba mafi tsanani to kaga kwalliya bata biya kudin sabulu ba an sha kwaramniya a nan duniya ƙarshe lahira kuma an shiga mafi tsananin azaba tun yayi wa kansa kyakkyawan zaɓi Allah ya samu dace <clears throat> tambayar farko ta daga wanda yake ce malam ya halatta idan liman ya yi sujjada lokacin ɗagowa ya ce allahu akabar kafin ya ɗago wanda hakan yakan sa mamu lokacin surga shi tasowa ko kuma su taso tare shi ne ke tambayar menene idan hukunci da aka samu haka liman yana yin kabbara ne tare da aikin da yake yi in zai tafi ruku'u yana tafiya ruku'u tare da kabbara ba wai kabbara zai yi ba sannan ya ruku'u ba kuma wai sai ya je ruku'un gaba ɗaya sannan ya kabbara ba yana tafiya ruku'un tare da kabbarar yana tafiya sujjada tare da kabbarar haka yazo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa yukabbiru hina yarka wa yaqumu wa yukabbiru hina yaqumu daga lokacin da yake tagowa lokacin da yake tafiya ruku'u lokacin da yake tafiya sujjada lokacin da yake dakowa daga sujjada amma idan ya zanto zai yi kabbar kafin ya dago to wannan zai sa wasu su dago ko su dago tare da shi ko kuma su riga shi dagowa to sai wannan yake cewa malam tambayar sai ita ce ne ingancin maganganun malamai da suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yi rakkanwa cikin sallah sau biyar ne a rayuwarsa ban san wasu wani malamai yake nufi ba ce maganar malamai kamar kana kana hikayar ko ijma'i ko kana hikayar su da yawa daga cikin malamai sun ambaci haka wanda ni ban san wanda ya ƙididdige cewa iya kaza da ya rafkanuwa ba bisan rafkanuwa suna nan a cikin littattafan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rafkana a wasu wurare kamar hadisin abu huraira hadisin zuliyadai wanda abu huraira ya ruwaito shi ibrahim na hussein ya ruwaito shi kamar hadisin ibn buhaina abdullahi ibn buhaina akwai hadisin ibn mas'ud shi ma na rafkanuwa ne nabi sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a biyu yayi sallama eh, sai ya gama sallar azhar ka tambaye shi ya ce a'a ya tashi ya ci ko biyu to irin wannan eh, akwai wanda ya mike ana da hadisi ibn mas'ud ya kuma kun ya zauna ya tahiya a raka'o'i biyu sai ya mike hadisin zule dai maimakon eh, ya yi raka'a hudu sallar azhar ko la'asar sai ya raka'a biyu ya sallama dai ne ke cewa a kasuratu salat am nasita ya rasulullah ce kullu zalika lam kuni. kasaro ne sallah ta koma ko kuma mantawa kai annabi ce shi dai bai san kowane ɗaya daga ciki ya wakana ba ma'ana shi bai san ya manta wani abu kuma shi bai san ba a ce masa an rage sallah ba to duk wannan dai sun zo ma cewa sau kaza ne wani yana buƙatar istikra'i sosai cikin littattafan sunna wanda ba san wani wasu malamai da suka yi da awar wannan ba to sai wannan shi kuma yake cewa malam idan ya yi kiyamun laili sai ya rage minti ashirin kafin fitowar alfijir me ya fi muhimmanci ya yi a lokacin karatun alkurani ko kuma yi abin abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa bil ashari hum yastaghfirun yayin karshen dare kuma suna yawan istighfari ya ambaci istighfari da shine lokacin da bawa yakan yawaita istighfari bayan abin da ya yi na ayyukan ibada ya kwana yana sallah kano qalilan min al-layli ma yahja'un bil bil asharihum yastaghfirun kadan suke yin bacci da daddare sannan kuma da asassuba suna abin da suna neman gafara haka Allah ce mustafiri na bil ashar da masu neman gafara a ƙarshen dare saboda wannan shine abin da ubangiji ya ambata saboda bawa yayi wannan saboda ya nuna kasancewar dukkan wani ibada da ya ta dare baya ɗaukanta akan cewa ya yi wani abin a zo a gani in ya dubi girman ubangiji da kuma haƙƙin ubangiji da yake kansa sai wanda mai sakon shi kuma yake cewa mala yana so ya yi wa iyayensa abubuwa ba tare da sun sani ba <clears throat> sai dai kawai su ga yayi musu to amma kuma yana kuɗa yana addu'a da suke saka masa idan yayi musu abin idan sun cewar shi yayi to <clears throat> shi yake tambayar wanne ya fa a ciki yayi ba tare da sun sani din ba ko kuwa yayi tare da sanin su saboda ya samu wannan addu'ar da suke masa to me zai hana yayi da sanin nasu yana da kyau uba ya san cewa ko uwa iyaye su san cewa 'ya'yansu suna ƙaunarsu suna son su suna musu biyayya suna son abin da duk zai daɗaɗa musu wani abu ne da zai sa farin ciki a cikin zukatan iyayen shi kansa idan uba ko uwa san cewa ɗanta ne ya yi mata wannan farin ciki za ta yi kuma abin da ake so daman ka sa kenan a cikin zukatan iyayenka ka faranta musu rai sana ka ba wai laifi ba ne don kai wannan ka gaya musu ko ka kawo ka ce ga wannan ko na kawo ba a cewa ka yi riya da dama wani wajibi ne ubangiji ya dora maka kai musu sannan kuma wani bangare ne na ka haramta musu rai domin ka yi ba tare da sun san kai kai ba wannan farin cikin na cewa ga ɗansu yana ƙaunar su yana son farin cikin su wannan farin cikin ka haramta musu su shi sannan kuma kamar yadda kake cewa ka haramta musu addu'arka duk da cewa ko da ba su san kai ne ba za su yi ma wanda ya musu alheri addu'a ba wai lalle sai ɗansu ba wanda ya maka abin alheri annabi ya ce ka rama karama masa in ba ka da za ka rama masa kai masa addu'a har ka ji cewa ka rama masa man sana'a lakum ma'rufan fakafi'u fa in lam jiru ma tukafi'u fad'u lahu hatta ta annakun annakum qad tafatumu wanda duk suka yi muku alheri to ku yi musu kurama alherin da suka yi muku ku yi musu tukuici mai kyau ba ku da abin da ku yi tukunci ko na ku rama musu to ku musu addu'a har ku ji cewa kun rama musu to kaga iyayenka za su yi maka addu'a ko ba san kai bane amma sanar da su din da nuna musu cewa ga abin da kake kai musu na alkhairi zai kara musu wani farin ciki wanda shi ma wannan wani wata bukata ce da ake da ake so ka yi dan ka sa wa iyayenka farin ciki a zuciya sai wannan shi kuma yake ce malam shin ko akwai bambanci tsakanin mashi'a da kuma irada ta Allah subhanahu wataala to mashi'a da irada duk abu ɗaya suke nufi mashi'a tana nufin abin da Allah subhanahu wataala ya ga damar faruwarsa irada ma tana nufin abin da Allah ya nufi ya nufi faruwarsa don haka za ka ga wani guri Allah ce inna Allah ya fa'alu ma ya sha wani guri ce inna Allah ya fa'alu ma ya yurid inna Allah ya ma ya sha da ya fa'alu ma yuri kama a suratul hajj duka sun zo aya ɗaya aka rufe ta da ya fa'alu ma ya sha ma yuri ɗaya kuma ya ma ya sha da duk dai guda ubangiji yana yi abin da ya ga dama ubangiji yana abin da ya yi nufin ni. inda in akwai wani bambanci to baya wuce irada shar'iyya da kuma mashi'a irada shar'iyya ta ce abinda Allah ya nufi ya nufi faruwarsa saboda yana son abin irada shar'iyya shine abinda Allah ya nufi ya faru yana son abin kamar misali Allah yana son a ce Abu Jahl ya yi imani ko Fir'aun ya yi imani wani irada ce shar'iyya Allah duk ya nufi waɗannan cewa su yi imani a shar'anci amma irada kauniya ba su yi ba Allah kuma ya nufi za su kafirci ba za su yi imanin ba to ita irada shar'iyya tana tattare da abin da Allah yake so ko yaushe to abin ita ce irada ce shar'iyya to Allah yana son abin ko ya faru ko bai faru ba yana son shi kamar imanin Abu Lahab misali Allah yana son Abu Lahab ya imani irada ce tana tattare da mahabba shar'iyya ce ma'ana Allah ya nufi wannan a shari'ance sannan kuma Allah yana son abin duk da cewa kauniyan a aikace ba safa samu ba zan Allah bai nufi abin kauniyan ba amma ya nufi shi shari'a to amma ita mashi'a takan kasance cikin abin da Allah yake so da abin da ma Allah baya so amma kuma ba zai faru ba sai da mashi'arsa duk abin da kaga ya faru a bayan ƙasa na ɗa'a ga Allah subhanahu wata'ala biyayya gare shi na imani na gaskiya ko kuma aka akasin haka na saba wa Allah na kafirci na rashin gaskiya duk yana faruwa ne da mashiyar Allah ba abin da yake faruwa a bayan ƙasa sai da mashiyar ubangiji saboda ita mashi'a tana da umum takan shiga cikin abin da Allah yake so da wanda kuma Allah bai yarda da shi ba amma kuma da mashi'a sai faru saboda ita mashi'a tana shiga cikin abin da Allah yake so da wanda baya so irada shar'iyya in ka ɗauki irada kauniya duk ɗaya suke da mashi'a ba bambanci irada kauniya ɗaya take da mashi'a irada irada shar'iyya to ita wannan tana shan bamban da irada da mashi'a saboda ita tana taƙaita ne kawai a cikin amma bil umum duk ma'anarsu ɗaya na nufin abin da Allah ya ga damar faruwarsa sai wani yake cewa shin ya halatta ya fitar da zakar ko kuma kimar zakar kuɗi idan baya son ya fasa buhunan abin da ya noma asali da abin da ka noma ka noma ka fitar da zakka daga jinsin abin da ka noma wannan shine asali al'aslu abin da ka noma ka fitar da zakka daga cikin sa cewa ato yau ma hasadihi ku ba da haƙƙinsa ranar girbin sa, ma'ana bayan kun girbe shi kun gyara shi to ku fitar da haƙƙinsa ciki wannan shine asali wani lokaci akan gaza fitar da abin amfanin ko kuma saboda maslahar wanda za a bawa in maslaharsa ta hukunta cewa a bashi kimar abin da za aka abin nan to sai a bashi kudin zan to misali akwai waɗanda ya kamata a ba ma wannan zakar saboda tsananin bukatar su waɗanda suke kusa ba su da wannan buƙatar ko an ba su abin da ya ishe su akwai wasu a nesa Daukan wannan kayan abincin a ce sai an kai shi can to akwai wahala ninkin ba ninkin to sai aka ce sai a ce to a sayar da shi a nan in aka sayar ko a yi kima shi mai ba da zakar nawa ne ya saya in aka yi kima sai ya fidda kuɗin misali sai a yi masu transfer ɗin kuɗin sai abincin a can wataƙila ma in aka ba su kuɗin a can ya mafi arha to kaga a nan maslahar su ce su kansu ba maslaha ce ta shi mai fitar da zakkan ba to in akan abin ya kai akwai maslahar shi wanda zai za a bawa zakkar a cikin bashi kimar shi kenan sai a bashi kimar amma al'asar al'asar shine mutum ya bada ya bada abin da ya noma domin in aka ce shi kawai wanda ya noma ya bada kima kawai ya iya kwatanta buhu ya tambaya nawa ake sai da shi a gaya masa ya ci to kawai ga kuɗin shi buhun yake kamar ya tilasta sun sayar masa ne a daidai lokacin da wannan farashin ila shi yana hasashen in aka kwana biyu buhun na kara kuɗi zai saboda haka yanzu kakarsa ce zai iya ba da kuɗin shi kuma sai ya ajiye buhunansa kaga nan gaba ya ciri ba kaga maslaharsa ce ana saboda haka ba a yadda ya wannan ba amma in aka hararo su maslahar su ce a ciki ba tashi ba shi taimakon su ma ya in yi haka shi ke da sai a ce to ba laifi ya ba da kimar sai wannan tambayar ita kuma take cewa shi malam ne hukuncin mai kasar da ya riski mazaunin gida ya yi raka a biyu sai ya bi shi suka sallame tare a sallar azhar wasu malaman sukan ce ana yin haka amma dai mafi inganci gaskiya shine wanda ya bi mazaunin gida ya ciki haka ita ce sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma da cikin hadisi mazaunin gida in ya matafiya afuwan in ya bi mazaunin gida to ya cika akwai masu cewa in ya riski raka biyu ko ta ko na farko ya zauna in wancan ya cika su sallama tare kamar duk wanda ya saba wa cewa min sunna an yutimma al-musafir khalf al-muqim da daga sunna wanda yake matafi ya cika shi sallah a bayan mazaunin gida in mazaunin gida ya yi matafi shi kuma ya tashi shi ma ya cika shi sallah sa bayan matafi ya yi raka su ya yi sallama sai wannan sakon shi kuma yake ta malam Eh, macen da ta makara sallar asuba shin idan ta zo yin sallar da za ta fara yin rakatan fajr ne sannan ta yi sallar azhar din wato sallar asubar idan har lokaci ya riga ya fita har lokaci ya riga ya fita tana iya yin wannan amma in kamar lokacin ya zo ƙarshe in ta ce za ta yi rakatan fajr za ta rasa yin sallar asubar a lokacinta misali sallar lokacin da ya rage bai fita ya raka a ɗaya a cikinsa ba bai fita ya raka a ɗaya ba ko kuma bai fita ya raka a biyun ba rana ta fito to wani ba za ta bar sallar asuba ta fita daga lokacin ta bada ta dan ta samu raka a tayi fajiri to sai ta yi sallar abin da din ya so sai ta raka a fajiri din daga baya amma idan ya zanto lokacin daman ya riga ya fita rana ta fito sai ta fara yin raka ta fajiri din sai ta yi sai ta yi sallar asuba to ke ta malam kasancewar shekarunsa ba su kai yadda farfara za ta fito masa ba sai kuma ta fito shi malam zai zama kuskure idan ya rina ta ya da ita baki ko kuma ya yi mata lalle wani ko kuma ya mata lalle wani ya fi inganta ya yi to in ya sa baki bai halatta ba ba a san canza ruhi ne canza abin nan na na furfura da da baki wasu suna cewa haramun kuma malamai da dama suna cewa makaruhi ne ba daidai ba ne amma zai iya canza shi da wani abin da ba ba rini na baki ba zai iya canza shi da lalle ko wani abu kuma ya haƙo ya bar haka babu wani abu da zai cutar da shi insha Allah yanzu ba mutane ba furfura ka suke duba ba suna duba nagartarka ne in kana magana aure ne dan ba ya wuce dai maganar matar da zai aura wani sai kai da kare na kan naka wani zo da furfuran kuma ta ci shi take so duk wannan abubuwan sun canza yanzu zo da lissafa ba shi ake ba aka kakka damu kanka ma furfuran ta fito maka ka bar kayanka za ka in kai ka zanto mutum na kirki kuma kana da dan maiko kutu za ka cewa ba abinda za ka nema ka rasa sai wannan take ce malamacin da al'adar ta zuwa farko ko kuma tsakiyar lokacin sallah za ta rama wannan sallar bayan ta yi tsarki ita sallah an ba wa mutum dama ya yi ta a farko ko a tsakiya ko kuma a ƙarshe da cewa ba a san jinkirta shi zuwa ƙarshe domin shaidan na iya rudan mutum har sallar ta wuce amma dai wannan lokaci ne muwassa yana da damar ya yi ta a farko ko yi ta tsakiya ko yi ta ƙarshen lokaci ba tare da ya bari lokacin ya fita ba to idan har shari'a ta ba ta wannan damar sai zanto ba ta samu ta yi a farkon lokaci ba sai kuma al'adar ta ta zo to wani sallar ba za ta rama ta ba ba ta rama ta ba tun da tana da wannan damar dama kuma sai ubangiji bai ba ta damar ta yi sallah a daidai lokacin ba al'adar ta zo so aka ba magana ta rama ta da ta waje ba a kanta ne ba ta yi ba har lokacin ya fita sana al'adar ta zo bayan fitar lokacin misali al'ada ta yi bacci lokacin sallah zai wuce da ta farka kuma tana kokarin za ta abinda sai al'ada ta zo kaga akwai sallar da take binta ta riga ta waje ba akan ta wannan to ita ce wannan kawai za ta rama to sai wannan tambayar ta kuma take cewa shi mala idan sallar la'asar ta wuce mutum da yi mantuwa ko kuma nauyin bacci ko bai samu ya rama ta bara ka kira sallar magriba shi zai fara sallar magriba ne daga baya ya rama la'asar din ko kuwa sai ya fara yin la'asar dan shi kadai zai yi sallar kuma da lokaci sashi ba ba jin tsoron fitar ita wannan sallar magriba din ma'ana ba ba ba lokaci ya suke magariba ba to sai ya fara yin la'asar din sannan sai ya magariba wannan idan akwai isasshen lokaci amma yin lokaci zai fita in ya tsaya yin la'asar to sai ya fara yin magarba sai sannan don ba zai bari duka su zama masa ƙara'i ba in ya bari lokacin isha'i abin da magarba shi ma fita kaga ta ma ta zama ƙara'i kaga zama ƙara'i biyu kenan makon ɗaya to sai ya magarbar ko kuma ya samu ana jam'in magariba shi kuma ya la'asar ba to babu laifi ya bi magaribar jam'an sannan daga baya an gama ya la'asar ɗin saboda tartibul fawa'id bisa ƙauli rajihi ba wajibi ba ne mustahabbi ne idan akwai yiwuwar haka amma in ba za su samu ba ko za a rasa muhimmin abu kamar jam'i to tartibul fawaid anan jam'in ya fi ya fi girma akan rattaba su fawaid waɗanda suka riga suka wuce a yi su a to sai mai sako na gaba shi kuma yake cewa shi malam wani matakai mutum zai bi wajen gaggauta amsa addu'arsa a gurin Allah subhanahu wataala ya lazimci na farko dai shi a karan kansa ya zama mutum na kwarai alakasa da ubangiji san tana da kyau yana cin halal yana kirdadan gaskiya sai ga ubangiji yana kama sa ɗauki a cikin al'amuransa duka annabi sallallahu yana cewa a cikin hadisul kursi da ya ji daga Allah Allah yana cewa wa yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi ha inda ke cewa wala in sa'alani la u'tiyanna wajen ista'aza ni da izanna ya kiyaye farali yana kyautatawa wajen ayyukan nafilfilu Allah yake cewa to wannan masoyi na ne in ya roƙi da zan bashi in ya tambaye da zan bashi in ya nemi tsari na zan tsare shi saboda yin kusanci da ubangiji subhanahu wataala da ƙara ƙulla da ƙarfar alaka da shi yana taimakawa wajen ubangiji ya zanto yana ansar addu'ar bawansa cikin ƙanƙanin lokaci sannan addu'o'i suna da shuru suna da mawani addu'a tana da shuru da sharuɗanta tana da kuma abubuwan da yake hana an sai addu'ar akwai kuma adab akwai ladubba da su ma ya kamata ya kiyaye su lokacin da yake addu'ar da suna taimakawa wajen ya addu'ar tun zai addu'a ya addu'ar da take mai kyau ce kada ya addu'a wata kunshi saban Allah a cikinta ko ta kunshi qati'a Allah yana cewa annabi yana cewa Allah yana karbar addu'ar ɗayan ku matukar bai roki abin da yake yanke zumunci ba ko saban Allah matukar bai yi addu'ar ba ta kunshi saban Allah ba wato kai addu'ar Allah ya baka wani abin da Allah ya haramta kamar barawo ya addu'ar Allah ya bashi nasara ya sata ko karuwa ta addu'ar Allah ya bata dama ta samu wanda za su yi karuwanci dan fashi ya yi addu'ar Allah ya ba shi nasara in ya fita fashinsa ko dan kidnafa duk wani abin da sai saban Allah ne ka roƙi addu'ar Allah ya yi maka wannan to wannan addu'a ce akwai ƙetare iyaka Allah subhanahu wata'ala ya hana addu'a a ƙetare iyaka a wurin hukunta wa khifatan ah, ah, Ah, wala ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin kada ku ketare iyaka cikin addu'ar ku Allah ba sa masu ketare iyaka ketare iyaka cikin addu'a shine ka roki Allah abin da yake sabo ne ko ka roki Allah abin da ba hakkin ka ba wani abu ne da ba naka ba amma ka roki Allah ya ce Allah ya sa na ya zama naka ba naka bane amma ka roki ya zama ya zama naka ko ka roki Allah Allah ya hana ne baka ko ya gusar da abin da wane yake da shi kai ka samu duk wannan ba baya baya daga cikin abin da ya kamata mai addu'a ya addu'a ko ka roƙi Allah abin da ba zai yiwu ba haramun ne ka roƙi Allah abin da Allah baya irin baya yin irinsa ce kana roƙon Allah Allah ya sa kawai da ka buɗe idan ka ganka ka ba kana dawafi kowa zai tafi hajji Allah cewa iri mani sata ilihi sabila da wanda ya samu iko ka buɗe ido ba ka ganka ko ka gai kowa ko Allah ba ka fifiken da zaka iya tashi kamar jirgi ka tafi hajji wannan su'al ne da yake akwai ya ita da wala ta ta do Allah la yuhibbul kada ku ƙetare iyaka Allah ba san masu ƙetare iyaka ƙetare iyaka addu'a shi ne ka roƙi Allah mustahi ko abin da lam yakun min adatihi Allah bai cika yinsa ba duk wannan ba a so ana son ka lazumci ka guji cin haram na sallallahu alaihi a hadisin abu huraira ya ambaci mutum wanda yake tsiru safar a shafa a gabar ya tsiru safar ya muddu ya dahu ila sama ya rab ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu nabi ya ambaci mutumin da yake Eh, asha'asa ga shi tsatsa da shi ya yi ƙura ma'ana a cikin wani yanayi mawuyaci shiga yanayi mawuyaci yana sa Allah ya karɓi addu'ar bawa amma yujibul mutarra idza da'a littirar yana daga cikin asbab dalilai da suke sa karɓi addu'a shiga shiga matsatsi to wannan yana cikin wani hali mawuyaci ash'asa akhbara sannan kuma matafi tafiya matafi yana daga cikin wadanda ake karba addu'a su matafiya to shi ma wanda matafi ne kaga ya samu wasu abubuwa guda biyu daga cikin abubuwa da ake karba addu'a a dalilinsu sannan kuma ya muddu ya dahu ilas sama yana daga hannunsa sama shi ma yana daga cikin adabin du'a ya daga hannun sama nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana jin kunyar bawansa ya daga hannunsa sama ya roke shi ya dawo da hannunsa ba komai kaga daga hannu yana daga cikin adabin du'a sannan kuma kiran Allah da sunayensa da sifofinsa masu kyau lillahi lasma'ul asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye ku roƙe shi da sunayen nan yana sauka yana ce ya rab yana roƙe shi da rubuta tawassuli da rububiyya yawancin addu'o'in da Allah ya karantar da mu na annabawa a cikin alkur'ani za ga tawassuli suke da rububiyya rabbana rabbana wa ba'ath فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا اجعل أفئدة من الناس رب اجعل رب اجعلني مقيم الصلاة يا قدك ربوبية سكي سكي روبان الله to شيما ma أنا tawassuli لو wannan شيما سببني ko adab ne daga cin adabin du'a kaga duk ya haɗa abubuwan da mai ake so mai addu'a ya same su ko ya zama a tare da su ga yanayi da yake ciki cikin bukata ga tafiya da yake ciki ga daga hannu ga ta tawassuli da rubuwa amma kuma sai ga mawani abubuwan da su hana addu'a mat'amuhu haramun abincinsa haram yake ci yana shan haram yana sa tufafinsa na haram ba na halal ba sannan an ciyar da shi haram Wato ce fa annabi ta jabula ta ina za a sha addu'ar wannan eh, saura ka duk yadda ka haɗa asbabul qabul du'a idan aka samu wasu ne eh, za su hana a karɓi addu'ar shi kenan sai ka ga addu'ar ba ta abubuwan ba su tasiri ba saura ka babu abin da ya fi kyautata alaƙar bawa da ubangijinsa da kuma kaucewa abubuwan da Allah ya haramta da yin addu'a musamman ma mutum ya rika eh, zabar addu'o'i da annabawa da manzanni suka yi musamman annabi sallallahu alaihi wasallam da sabobi daban-daban ya rika maimaita addu'o'in da alkur'ani ya zo da su na annabawa ko kuma addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika yawaita yi wanda suna daga cikin abubuwan da suke taimaka a karɓar addu'ar bawa sai wanda yake tamamin shin akwai bambanci ne tsakanin addu'ar da aka yi ta da wani yare wanda ba larabci ba addu'a duka addu'a ce a kalmar addu'a tana nufin roƙo ka roƙi Allah ta zo da ma'anar du'a'ul ibada ko du'a'ul mas'ala du'a'ul ibada shine bautar Allah da muke kamar sallah da ruku'unta da tsayewarta da ruku'unta da sujjadarta da zaman da ke ciki duk sunanta addu'a nabi na ce addu'a wa ibada saka addu'a akwai ta ibada akwai addu'ar ul mas'ala ka roƙi Allah Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza Allah ka tsare ni daga kaza Allah ka yi ma wani kaza wani duk roƙo kake yi to dukansu dai sunansu addu'a kuma dukansu ibada ce idan ka roƙi Allah da kowane harshe to Allah yana jin abin da kake roƙonsa da shi kuma a kowane harshe akwai yadda za ka yi ba Allah abubuwan da muka ambata ba baya duka za su yi da wani harshe duk za ka yi mizar harshen larabci za ka kwaikwayi irin addu'o'in da annabawa suka yi wanda muka ce sun fi kowanne saboda suka fi kowa sanin Allah su suka fi sanin me ya kamata a yi ba Allah da shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine kan gaba a cikin wannan addu'o'insa addu'o'i da wanda suke cike da girmama Allah subhanahu wataala da yabo da shi da kambama mashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wanda ya kai Allah san a yabe shi babu wanda ya kai Allah la ahada ahabbu ilaihi sana min Allah ce babu wanda Allah wanda yake son a yabe shi kamar yadda Allah yake son a yaba masa sai yasa bawa in ya tsaya a karatun sallah ce alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي ما وانا يا يميني مالك يوم الدين مجدني عبدي ما وانا يا قرم ماني haka Allah yana son bawan sai yawaita yabansa annabi ya cikin addu'o'insa ce la uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsik ba zan iya ka ba kamar yadda kai kai bukanka yake cewa la ahada ahabbu ilayhi sana min Allah fa zalika asna ala nafsi babu wanda ya kai Allah san yabo shi yasa ya yaba kansa a alqur'ani alhamdulillah alhamdulillah sana da yawa wanda dukan su sun kunshi yaban yabo ga Allah subhanahu wataala ka larabci akwai alfazu sana kalmomi ne yaban Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da su wanda in ka fita wani yare ba za ka samu kamar wannan ba shi yasa a nan koyan yaren da annabi sallallahu alaihi wasallam magana da shi musamman ka koyi addu'o'in da yayi yafi kai naka kai na karan kanka ba haramun bane kai kai naka amma wannan yafi kama baka iya ba to babu laifi da kowane harshe kai addu'arka Allah yana jin kowane irin firici da bawa zai yi kowane yare shi ne mahalicinsa mahalicin yaren da yake magana da shi sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa malam cin hadisin da ya zo da yin addu'a idan za a sanya mamaci a cikin kabari ya kaɗai ne ga masu sanyawar ko kuwa da waɗanda suke wajen su ma za su yi addu'a wanda za su saka bismillahi wa ala millati rasulillah wa ala sunnati rasulillah wanda za su saka cikin kabarin su suke wanda za su kama mamacin su sa su faɗa ba ba wanda suke gefe ba sai wani yake malam tambayar sai ta ce wani irin zama ake lokacin da liman yake bar juma'a ban gane wani irin zama ban gane ne a cikin masallacin wani irin zama ya kamata yi shiwa shi liman to ban san wani zama zama ake akan kujera ba yana gani yadda limamai suke suke yi ba dama an so ake dai yayi ba farko ya zauna haka kawai aka ce ya zauna haka duk wani abin da sunan shi zama kenan zai kan kujera ce in kan wani wani bokiti ne in ma kan wani ko ma menene ne inda ya zauna to shine zaman almuhim dai a samu abin da ake kira zama ya tabbata a cikin hadisin jabir cewa na sarasar yana yana yin hudu ba biyu yana zama a tsakaninsu kenan haka ba a ce zaman ka yi shi akan kujera ko ka yi shi akan kututture ko ka yi shi akan ba a ƙayyade kan me za ka zauna ba amma dai ka zauna ɗin shi ake bukata sai mai wannan sakon shi kuma yake cewa malam tambayi sai ita ce eh, menene hukuncin baiwa yara waɗanda shekarunsu bai kai bai wuce goma ba suna kiran sallah har ma suna tayar da ikama masallaci zai sun iya abinda bukata abinda ake bukata a kiran sallah na farko shi mai kiran sallah ya iya kiran sallah kiran sallah ibada ce cewa idza nadaitum ila salati takhazuha huzwa in kuka kira sallah Allah ya magana kiran sallah alqur'ani in kuka kira sallah sai su rika yi mata izgili ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ah ya ko da suka imani aka kira sallah ranar juma'a so aka kiran sallah ibada ce mai muhimmanci mai girman sha'ani sauraka dole sai ka koyi ta yadda shari'a ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai koyawa wa sahabbansa yadda suke ce allimhu bilalan fa innahu anda minka sautan ka koya wa bilal don ya fi ka murya bilal bin zaid ce ka koya masa don ya fi ka murya a ga sai an koya ba kawai a ana kiran sallah shi kenan ka zama ladan ba yawanci ladananmu akwai bukatar mu koya musu kiran sallah suna kurakure da yawa saboda kiran sallah an ɗauka kawai dai a jimiriyar mutum yana ana gane lokaci amma ba wata doka a kanta a'a kiran sallah babi ne duk littafin fiqh za ka ba kitabul azan littafin hadisi akwai kitabul azan gaya maka menene kiran sallah ya sharuɗan suke yaya ake kiran sallah ya lokutan kiran sallah da sauransu su haka na farko ya zato an koya masa in ya koya masa shi in ya iya na biyu ya zama yana da murya a da can ana buƙatar murya mai ƙarfin da za ta iya nisa da lokacin ba amsa kuwa. amma yanzu akwai amsa kuwa da duk yadda aka yi murya a cikinta za ga ta yi sama ta yi nisa ta je inda ake so ta je shi ya sa wancan hadisi ce alimu bilal fa innahu an da minka sautan koyawa bilal ya fi ka daɗin murya ya fi ka murya wata ke da nadawa take da daɗi to sauraka in yaron zai yi muryarsa ta je nesa alhamdulillah akwai amsa kuwa. za a ce ya yi yaro ƙarami muryarsa ba ta yi ƙarfi ba akwai amsa kuwa. da wataƙila in yayi cara a cikinta sai ta fita wani babban ma to wannan shine abin da ake bukata kuma sanin lokutan sallah yanzu abu ne mai saukin fahimta saboda yanzu a hanyar lissafi tun dama akwai ta akwai ta to yanzu sai zanto ana iya yi zanto ya shiga hannun kowa a masallaci yana da kalanda ta lissafi ta lissafin lokutan sallah ana ajiye ta za ka kocin sallah ya yi da ya shigo ya ga lokaci ya shi kenan ko akwai wanda yake gaya masa akwai wanda zai masa kai kula masa da lokaci in lokaci ya ci to lokaci ya kaje ki kira sallah kamar yadda ummi maktum ba gani yake ba amma yana ladanci yana kiran sallah domin baya kiran sallah sai an gaya masa lokaci ya yi kan akwai wanda zai gaya masa lokaci ko shi zai iya ganewa daga kalandar da ake yi ta lokutan sallah shi kenan ka ganin ma an samu abin da ake bukata to wannan shi ne yaro a magana mafi rinjaye ta malamai zai iya zama liman ma yaro ya yi ja limanci umar amur salima ya ja yana shekara salama yana shekara yana shekara shida to kaga in har zai ja bisa kauli sahihi